não 'yan uwa matasa barkanmu da warhaka yau Lahadi goma sha daya ga watan Juli na shekarar 2021 muna farin cikin kasancewa tare da kowa wannan labarin matasa. Ni ta ta kullum Rakiya Arini da Gora ta La Fantastic Fanta Shamsu. Ya kike Gora? Alhamdulillah Gora mun gode wa Allah yau da mu ka zo mana. Haka ne Gora a wannan Lahadin za mu je garin Gaya domin kawo batun wata haɗuwa da ta shafi harkar tsaro da aka yi tsakanin matasa da magabatan garin. A takaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu taɓo tarihi tarihin Fatima Hamma wata matashiya mawaƙiya wadda ake cewa Silamez a nan babban birnin Yamai. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gwara saka matasan gaya a cikin yaƙi da rashin tsaro shine makasudin taron da ya tara matasan wannan garin da kuma hukumomin yankin a makon da ya gabata. Hakan kuma gura wata dama ce ta gayyatar matasa domin yin nazari da kun gabatar da hanyoyin magance matsalolin rashin tsaro a yankin nasu. Ga rahoton Fadil Alu. Wani tsari ne na tattaunawa tsakanin matasa da hukumomi domin yaƙi da dukkan nau'o'in matsalar tsaro da ke akwai cikin jihar Gaya. Asuman Amadu, sakatare janar na ofishin gwamnan Doso. Kun samu sa a nan gaya ba mu da gungun 'yan bindiga kamar sauran gundumomi. Matsalar da muke fama da ita shine 'yan fashi masu tara hanya suna kwace mutane idan suka dawo daga cin kasuwa. Wannan ma wani nau'i ne na matsalar tsaro. Kenan ku ne ya kamata ku yi nazari a matsayin ku na matasa sai ku ba da shawarwari don tsaida duka waɗannan abubuwa. Bayan kammala wannan haduwa, matasa sun yi imani da mahimmancin da ke akwai kuma suna fatan aiki tare da hukumomi zanga silmankaina kamar misali mutumin da baka yarda da shi ba kaga yana iya kawo tashin hankali a ƙasa to ya kamata ka yi ƙoƙarin sanarwa hukuma su kuma hukuma sai su ɗauki mataki ba tare da an gano cewa kai ne ka ba da labarin ba sai a ɗora hannu bisa 'yan ɓata garin don ƙasa ta kwana lafiya ta a yayin wannan haɗuwa an yi wani gajeren bayani na wadda kai bisa kafa masana'antu zuwa ga matasa gura matashi mai shirya shirya fina-finai a ƙasar Nijar wanda ake kira Serge Clement ya nuna fina-finai uku a ƙarshen makon da ya gabata na sandaikin tafi can. A'a ba ni ba na je gora amma abokin aikinmu Olivier Asogbavi ya ziyarci wajen wato a Palais de Congrès na nan babban birnin Yamai. Ga rahoton nashi. Asabar uku ga watan Juli mai shirya kuma dan wasan fim Serge Clement da aka fi sani da Chacho ya tattara wasu masu shawar silima a nan Palais de Congrès da ke nan birnin Yamai a cikin wani zaure shaƙe da mutane aka gabatar da masu shirya su uku ga al'umman Nijar da suka je kallo ga masu shawar da suka zo domin ganin waɗannan mutane sun bayyana gamsuwarsu. Na tarar da abun karfafawa ne da tawaga ATC Media suka samu yin wannan film duka da abubuwan suna da wahala ganin halin da Nijar take ciki har suka samu shirya fina-finai guda uku suka haska ɗaya ina ganin abun jinjinawa ne. Ba ga nuna wannan gamsuwa tasu wasu na ganin wata dama ta mai da hankali bisa burin ƙoƙarin bunƙasa harkokin dokoki a bangaren silima sabbin jini 'yan Nijar da ke cikin harkar silima na bukatar ganin himmatuwa da goyon bayan 'yan ƙasa. Gora a yankin Arlit matasa masu tuka babura cewa da 'yan kabu-kabu na fuskantar matsaloli na zama tare da 'yan kasar Najeriya, Sudan da Kumtadi. Yawancinsu sun zo a matsayin bangaren ayyukan harkar zinariya ne. Cikakkun bayanai dai a wannan rahoton na Musa Mamman. Girke a kilomita goma sha biyu ga birnin Arlit bisa wani sansanin aikin kwankwatsewa da tace zinari mai suna gidan daka. Wa'annan bakin na ɗaukar kabu-kabu domin zuwa gari ma'amularsu da matasa 'yan kabu-kabu wani bin na kawo matsala kamar yadda Usman abdalla ya shaida mana. Sai mutum shida bakwai su dauke ka cikin adadin sahu ka kai su gidan daka kullum cikin rikicin su muke bibiya baya muke ta rikicin su shine kuka mu gaskiya yanzu muna sa matsala da tiranje da dama da muna sa matsala cikin adadin sosai da su wallahi. Shugabannin sandikar matuka kabu-kabu tare da mahukunta sun ɗau fusa'o'i domin kashe wutar wannan al'amari. Salifu Abubakar babban sakataren akan dikar matuƙa kabu kabu ta arle dauke da bayani. in mun ga dai wanda ya yi karhen mu ne ga dole mun yi mun yi yaƙiya sai mu kai shi ga hukuma in kuma ya ba mu haɗin kai abu yayi sai mu bar shi tishi renokin da mun kai ta da magabata wanda suka ce mu bar bugun su mu bar bugun su mu bar sun kai abun ga sun ka kiya kurin mu dibi dai inda mun ka aje su sai mu zo mu yi intervenir in yaso sai a zo a gwada mu mun nemi samun ra'ayin bakin bisa ga wannan al'amari sai dai kash domin ko ba su buƙaci ba mu wani bayani ba a kai Gora tarihin yau akan Fatima Hamma mai waƙar Silamer wanda ke aiki don sanar da kanta a cikin duniyar Silamer. ta girkawa kanta burin yaƙi da cin zarafin mata ga rahoton Hauwa Mamman. Fatima Hamma salon waƙar da ake kira Salam yar Nijar mai shekaru ashirin 25 a duniya ta ɗaura ɗamarar yaƙi da duk wani nau'in gallazawa mata. Fatima ta soma wannan waƙar Salam ne ba tare da wani shiri ba a yayin wata kwanbular ƙasa ta tantance wadda za ta wakilci Nijar a gasar cin kofin Afirka na Salam a shekarar 2021. A cikin wanga lokacin da muke mutane suna kewa waga ita ke macen farkon ta fara aikata wanga aiki alhali ko ba saman wannan ya kamata mu sa ƙarfin gwiwan ba ya kamata a ce ka mu kai wanga matsayin an wuce wurin fatima ta sami shawarar salam ne ta hanyar malika yar burkina faso da lidol yar kamaru kuma tuni ta shiga cikin shirin waka kan sakamakon auren wuri kafin ta hau fagen waka a karon farko ta kasance cikin rishin tabbas ko za ta iya kai labari mutum ba zai ma iya yarda ba ne da matsala ta shine in zo in tsaya gaban mutane in magana a gare ni wani babban nohi ne da ya kamata in soke makaina. Babban matsalar da 'yan mata da mata suke samu shine samun karfin gwiwa wajen fara kowane irin aiki ne. Manajanta Isa Umaru ya bayyana cewa Fatima ta mallaki duk abubuwan da mawaki ke bukata domin gudanar da aikinsa. salon magana a mayar da shi na dandali a ne wanda da farko mutum sai ya san kanshi ina ganin ta kware mace ce mai kwazo ta fara haɓaka hazaƙarta tana ba da ƙoƙarinta sosai. A lokacin da ta soma yin salam, Fatima ta ci karo da rashin amincewar mutanen gidansu da kuma abokan arziki waɗanda a ƙarshe ta gamsar da su saboda gaskiyar da take badawa a cikin aiki. Wasan ƙarshe na gasar Euro 2020 tsakanin Ingila da Italiya zai gudana ne a yau Lahadi 21 ga watan Juli na shekara ta 2021 a karfe 8 na dare a filin wasan Wembley da ke London. A rike cewa ba a yi wasan matsayi na uku ba a wannan gasar. Gora ga tambaya a nan wanne daga cikin Italiya ko Ingila zai zama babban mai nasara ga kwallon kafa na UEFA Euro 2020. Gora ina yakidin cewa Italiya ce za ta ci Euro 2020 duk da cewa 'yan Ingila suna da damar buga buga wasa a gida. To Allah ba mai rabosa. Amin. nan muka zo ƙarshen labarin matasa na yau za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da biya ko dala ba. Bye bye.